wanda muke gabatarwa a kowane yini ce cikin yinikun watan ramadan yau talata 26 ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin tafsirin suratul furqan jiya mun tsaya aya ta ɗaya. yau za mu tashi aya ta saba'in da biyu zuwa ƙarshen sura ko muna fatan yau ya kasance shi ne ranar da za mu rufe wannan tafsirin na alƙur'ani mai girma har sai wata shekara in Allah ya kai mu za mu tashi wallazi na lahi shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا kamar da muka bayani tun farko suratul furqan sura ce ta makka wadda ke kokarin tabbatar da tauhidi wadda ke kokarin tabbatar da manzancin manzannin Allah wadda ke kokarin tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama kuma kun karatunmu na farko mun yi magana cewa ƙarshen wannan surar za ta tattauna game da siffofin bayan Allah na ƙwarai ibadur rahman bayan Allah na kirki jiya mun fara karatun wa'annan siffofin kuma yau sura za ta ci gaba da gaya mana siffofin wa'annan mutanen game da ta fara da siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bawan Allah ne Allah tabaraka ta'ala ci gaba da cewa wallazina la yashhaduna zura cikin siffofin mutanen kirki bayan Allah ar-rahman sune wa'anda ba su shaidun zur ba su halatta wurin zo ya zo daga mutane da yawa abul aliya da qawu da muhammad bin sirin da bahar da rabi bin anas da wasunsu sun ce hiya a ayadul mushrikina su ne idin mushrikai shaka ce mashi shahadatu zo ka shaidi wajen da ake zo in ka shaidi inda inda ba musulmin ba ke bukin da yake da alaka da addinin su ana bukin wata shekara wadda musulunci bai san da ita ba ana bukin wani wani radda aka haifi dan Allah misali ya ce ga radda aka haifi dan Allah ya cika shekara 2019 da goma sha tara da shekara da ishirin duniya don haka ana bukin cika wannan kai halci irin na abubuwan ana bukin radda aka rataye annabi isan da Allah ya ce wa ma kasaluhu wa ma salabuhu walakin shubbi halahu ya ce ga wata rana da aka kebance radda aka soke shi radda aka kire shi da radda aka ɗaga shi sama ga ranar bukin gunki kaza ya kasance ka halarci wannan wurin wayannan manya-manyan mutane da abul aliya da tawus da muhammad bin tirin da baha da rabi bin anas da wasu su suna ganin cewa wannan shake nuni da shahadatu zo za ka halarta irin wayannan wajajen babu kyawu duk wani buki da ake wanda musulunci bai yarda da shi ba to halarta wurin yana da hadari mafi hadari shi da bukin wani addini kamar da muka sha bayani musulunci ya yadda ai mu'amala mai kyawu da waɗanda ba musulmi ba kuma musulunci ya hana ai koyi da su ta wajaje biyu ya karfafa ai koyi da su ta waje ɗaya musulunci ya hana ai koyi da kafirai ta abin da shafi addinin su bukerar da aka haifi dan Allah inda suke suna yi musulunci bai daga halarci wannan ba tunda suke yi tikadi kai kan kasan Allah bai haihu ba kuma bai haifa ba haka zuwa irin wannan bukukuwan haramun ne koyi da su wani abu na addini su ga yadda suke a gidajen bautar su ga yadda mu muke ana mu gidajen bauta ai koyi da su a irin haka nan shi ma kuskure ne abu na biyu koyi gare su ga al'adarsu wani tufafi da su ɗaya suka keɓance da sawa wani yanayi wani al'ada wani bikin su na su ne na al'ada ba addini bane shi ma wannan an hana Abin da aka kwaɗaitar ne abin da ya tafi ci gaba koyi da su game da kimiyya da fasaha science da technology sun kirkiro wani jirgin sama sun kirkiro wani magani sun kirkiro wani MRI sun kirkiro wani abu na technology sun kirkiro wani abu na ci gaban ilimi wannan kan Allah ya umurce mu mai koyi da su walladina kafaru walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الله تكافري ساشي سودة ساشي مجب إنسان ساشي إن بكو يد سكي واتو كو يد سكي إن بكو يد سكي إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض zai kasance an samu fitina bayan kasa wa fasadun kabir da kuma ɓanna babba za ka wani abin ƙwarai da suke wanda ya ci gaba ne ba to musulunci ya yadda a koya don shi annabi ya aika wasu koyi yaren yahudawa annabi ya aika duk wani abu da yake ci gaba ne mutum ya zuwa america ya koyo science yana ya zuwa america ya koyi technology yana zuwa russia ya koyi science ko technology amma ya je ya koyi wata al'adar turawa ya kawo nan cewa a daidaita mata da maza wanda ke wannan ba addini bane addinin addinin annabi ibrahim duk addinin abrahamic faith babu daidaita mace da namiji za ka cewa a daidaita mace da namiji wannan ba addinin su bane al'adar su ne sai ce ita ya koyo ya zo da ita cewa a ba mace gado daidai da namiji cewa a yi kaza cewa a yi wasu abubuwa da suka saba wannan kan ya saba ma addini don haka yana cikin shahadatu zuwa wasu malamai suka ce shi a wallabi na laye shahadu na zo yana nufin shaidu na karya irin wanda ake yau don dan uwanka yana kotu don abokinka yana kotu don dan fatin yana kotu don wanda kake so yana kotu ka je inda alkali ka faɗi abin da ba haka bane ka haɗi abin da baka ji ba baka gani ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abi bakarata radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ku saurara in ba ku labarin mafi girman zunubai talatan har su uku yana faɗin haka ƙulna bala ya rasulullah muka ce eh manzo Allah ba mu labari qala sai annabi yace ashirku billahi da farko shine shakka da Allah mun karanto a baya a game da shirka da Allah a cikin wannan surar da muni ne da cewa kuma babu wata al'umma da aka taɓa halarta shirka da Allah kafin wannan al'umma. Na biyu annabi ya ce wa hukukul walidai da saba ma iyaye, da wa iyaye rashin ladabi, da wa iyaye rashin biyayya, shi ma wannan yana cikin manya-manyan zunubai. Wa kana an fajalasa, ko da ya faɗi haka yana gincire sai ya gyara zama. Wa kana sai ce ala wa qauluz zur, tsaya da maganar zur, da zancen zo ala wa shahadatu zo ku saurara ku jiya da shaidun zo yana gincire ya tashi kuma fa ma la yukarriruha bai gushe yana ta maimaita ba hatta kunna laita hu sakata har sai da muka ci da yayi shi malamai suka ce don me da ya kawo ga shahadatu zo ya tashi yayi ta maimaitawa nake domin mutane suna iya fahimtar girman shirka da Allah mutane suna iya fahimtar girman hukukul walidai ni saba ma iyaye amma shaidun zo sai wannan ga dan uwa na ne aboki na ne wannan dan kabilan mu ne wannan kaza ne mutane ya doka kai ba da muhimmanci ba sai annabi ya girmama shi ya nuna matukan matukan muhimmancin shi ala kulli halin Allah ce walladina la yashaduna zur wa'inda ba su halatta zur ba su zuwa inda ake bukin da ba na musulunci ba ko bukin wani addini da ya saba musulunci kun ba su shaidun zur wa idza rubin bil lagwi kuma suka wuce inda ake abubuwa na lagawu sai su wuce a mutunce su wuce da mutuncinsu da girmamawa su ba su tsaya su bata lokacinsu ba su tsaya su bata addininsu ba su tsaya su bata mutuncinsu akwai wasu bukukuwa da da yawa da bai dace a ga wani ba irin wani bai kamata a ganai ba to ba su tsaya duk inda ake wa'annan lagawu din wa'annan abubuwan da suka saba ma addini domin wa'in abubuwa ne wa'inda suke ba su da alfanu da ba su kaiwa ga aqiba ta kwarai na idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa yana. Allah ce na idza zukiru bi ayati rabbihim siffar Ibadun rahman ta gaba sune wa'inda aka tuna musu ayoyin ubangijinsu idan aka ja hankalinsu idan aka yi musu wa'azi idan aka tunatar da su idan suka ji ana fassara littafin Allah ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba za su wuce akan ta ba suna masu korame suna masu kurumcewa suna masu makauta wato za su iya su saurari abin da ake faɗi game da Allah ya siffata mu'minai alladhina idza dhukira Allah wa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu وذريته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كسنسني كوي وإن المؤمنين سنة وإن يأمبت الله زكاة سكي كأوا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا idan ana karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su suke tawakkali kaka zan cikin wayanda idan an ana tunatar suwa ko ana wa'azi sai ka ji ba daidai ba mutane sun kasu kashe kashe a wannan fannin akwai kashin da wannan shi holewa zai ce kawai ta duniya ina ganin cewa innan malaman yan takurawa ne wannan wa'azin an zami mutane da ranar alkiyama wasu ma suna izgile tun muna kanana yake cewa ai kusa shi alkiyama har yanzu wannan abubuwan suna da haɗari sosai wani kuma ilmi garai zaka idan ya ji wani na ko yawa bai iya ba sai ya dinga mai dariya ina saurayin wani mai wa'azi wanda yake mai wa'azin nan ba malami ba ne amma ya fi kowane mai wa'azi ta san min da tsoron Allah in yana wa'azi sai ya karanta nasi ba daidai ba ya ja kuskure na hau sai wani kalkace da dariya ya taba ne ya ce ji wannan ne ke wa'azi sai nake wannan da mutumin da ke gani na wa'azi haka wa'azi ne ya fi shiga ta bisa wa'azin mutane da yawa to wani yana izgili da wani don ya fi shi ilimi saboda ga wancan malami yana yi bai karanta na hau ba dole ba kowa ya karanta na hau ba amma wa'azi yake maka yana jawo maka hankali ba kowa ya san ƙa'idodin mutsalahul hadith ba ba kowa ya san ƙa'idodin usulul fiqh ba kuma ba dole bane sai kowa ya sani kun bai taɓa zama sharaɗi sai ka san matsalawar hadis ko kawai da suke sannan ka yi wa'azi ba yayyu karantarwa eh ya kamata sai ka san wa'annan abubuwa amma wa'azi daban karantarwa daban kaga abin da bai dace ba kaga abin da ake cikin al'umma mutum ya dade yana wa'azi ya iya wa'azi tuntun yake wa'azi amma bai yi ilimi mai zurfi na addini na ka'idodi ba da ya fara wani kwakwure ne yake nema gani yake wani bai isa yayi ba duk wanda yana cikin wallahi ne idan zikru bi ayati rabbihim kharu alaiha summan wa umyana Allah yake nan lam yakhiru amma yana yana cikin kharu alaiha summan wa umyana hmm. yana cikin wannan in yaji ayoyin Allah sai yayi musu kunnen kashi yayi musu ya yi kamar bai ji ba ya yi kamar wannan ya ga cewa yana wani izini da masu karantawa wannan duk bai kamata ba idan mutum ya tashi annabi sassalan shi aka sauka sama ƙwarani amma ya kan je ya saurare shi daga wani na su sai dina abubakar suka je saurare wa'azi ga wanda bai kai su ba ba ka kai tsammanin cin da katewa ne ilimi wannan yana zuwa ga mafi yawan wanda suka fara karatu ne ya fara karatu na hau ne ya dan fara karatun kawai ne ya dan fara gane bambancin fa'ilun da maf'ulun bihi ya dan fara bambancin wasu abubuwa kawai sai dinga ganin har wasu an suka dade cikin fanni suna yi banci kuma ga qur'ani da ya zo daga baya shi ya fi kowa haduwa amma cewa yau musaddiqan lima bayna yadayya min alkitabi na zo in gaskata wa'anda suka gabatar na littafi bancin qur'ani ya fi at-taura ya fi injila ya fi zabura amma ya zo ne ya gaskata su ya zo ne ya girmama su zaka bai kamata ya kasance cewa arami yana izgili da wa'anda suka ga a suke wa'azi ba don ya fi su wani abu na nau'in ilimi Allah ta barka ta ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim to innan da yaka tuna musu ayoyin ubangijin su lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba za su wuce akan su da kunnen kashi ba da ido da makauta za su tsaya abin da ake faɗa musu wallazina yaquluna wallazina يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Allah ke cikin bayin Allah na kwarai ibadur rahman akwai walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin masu cewa ya Allah ka bamu daga azwajina zaman mu. wata in maza ne suna roƙon Allah ya ba su mata in mata ne suna roƙon Allah ya ba su maza wa kina Allah ka ba mu daga mu da jikokinmu mu qurrata ayunin abinda ke sanyaya idanu kowa ya so ya ga daga ƴaƴa ne daga iyane ne ya samu musulmi wannan shine dalilin da yasa mutane da su ke barin musulunci suka dinka masu kashe kansu akwai wata mata wasu gida da ɗansu yabban musulunci yayin gidan suna yawo da yuka suna bukatar sun gane su kashe shi yan uwa ne ne so suna ganin sun yi hasara iyaye ne suna ganin sun yi hasara saboda mai saboda samu ta ayoyin ba ba samu abin da yake sanyaya ido ba waje lil muttaqina imama cikin addu'arsu suna cewa Allah ka sanya mu ga masu jin tsoron Allah musalliman man masu jin tsoron Allah wata ya an ansa hoton su dai da shuraim da waye ta rubuta ka saba a waje alna lil muttaqina imama a gaji aka zama lil na imama su da alli mamman makka da madina duk mai tsaro Allah ya je makka ya je hajji ko umra suka bashi sallah shine waje nalil lil na imama Allah ka sa mu zan limamman masu jin tsoron Allah kuma yana ɗauka Allah ka sa ya zan cikin masu tsoron Allah mu ne gaba duk lokacin da aka ce da masu tsoron Allah ya zama mu ne gaba wacan ba ƙaramin daɗi ba ne ya kasance ‘ya'yanka da abokan zamanka matanka ko kuma mijinki ya kasance masu tsoron Allah ne ya zama masu tadda ke ke sallar dare ne ya zama masu hana ki kalle haramun ne ya zama mai hana ka kaje ka nemi haram ka kawo ne ya zama masu dagewa suna son su ga tarbiyyar ka ko tarbiyyar ki ne wannan ba karamin abin jin daɗi ba ne wasu sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna gani akan haka aka saukar da wannan ayar hadisi ya tabbata cikin Musa Imam Muhammad imam muhammad yace haddathana ya amr bin bashir qala haddathana Abdullahi ibn mubarak babban tabi'in nan qala haddathana safwan bin amrin qala haddathani abdurrahman bin jubayr bin nufair an abihi abi jubayr bin nufair kenan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sahabi bane tabi'i ne jubayr bin nufair yace jalasna ila miqdad bin aswad yawman yace wata ran mun tsaya mun zauna inda miqdad bin aswad sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna kewaye da shi Kamar bihi rajulun faqala sai wani mutum ya wuce inda shi sai ya ce طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ma dalla da wayennan ido guda biyu naka miqdad bin aswar wannan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lawadidna annana ra'ayna ma ra'aita kai mun so mu ma a ce mun ga irin abin da ka gani yanzu fa kai ka ga annabi mun so a ce mu ma mun ga annabi wa shahidna ma shahidta kuma mun halarci abin da ka halarta ana saukar da wahayi kana gaba annabi sallallahu alaihi wasallam fastar baba sai ya fara kushi mignad bin aswad bayan an faɗi haka faji altu a ajabu sai jubai bin rifarci sun fara mamaki ma kala illa khairan mutumin nan bai ce ko mace alkhairi amma ga wannan sahabin na manzo Allah mignad bin aswad yana kushi umma qabala ilayhi fa qala sai ya fuskanto shi sai shi mignad bin aswad wata sahabin na manzo Allah ya fuskanto wannan mutumin sai ya ce ma ya'milu rajulu ala an yatamanna mahbaran bayyabahu Allahu anhu me sa ɗaya daga cikin ku ya dinga fata ya halicci abinda Allah ya sa bai halitta ba abinda Allah ya ɓoye ma kai da baka samu halitta lokacin annabi sallallahu alaihi ba sai ka dinga burin ka halitta ka halicci lokacin la ya dari lau shahidahu kaifa kana kaifa yakunu fihi bai sani ba inda ya halitta ya zai kasance zai yi kana na kafa da wai ka zan munafiki ko ka zan kahiri cikin wanda ba su yadda ba da annabi ba wallahi laqad habara rasulullahi sallallahu alaihi wa aqwamu Ya ce wallahi wasu mutane sun halicci annabi sallallahu da su aka yi zaman alama ala manakhirihim fi jahannama Allah ya jefa su a bisa fuskokinsu a bisa hancin su cikin wutar jahannama lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu saboda basu an samu annabi ba kuma basu gaskata annabi ba awala tahmaduna Allah id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum shin ba ku gode ma Allah da yayi ku wannan lokacin ba ku san kon ba ubangijin ku babu komai sai musulunci lokacin sahabbai duk an gama da kafirai an gama da munafukai bayan kasa gaba ɗaya waɗanda kuke gani musulmai ne musaddiqi nabi ma ja'a bihi nabiyukum kuna nabi nabiyukum kuna gaskata abinda annabin ku ya zo da shi faqad kufitumul bala'a digayrikum an hisan muku da bala'i da wasunku watan wasunku su suka ɗauki bala'i wayanda ba ku ba wayanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam laqad ba'atha Allahu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ashaddi halin bu'ita na nabiyyan min al-anbiya'i akan ummati tsananin halin da aka taba wani annabi cikin annabawa fi fataratin min al-jahiliyya a lokacin jahiliyya ko fi fataratin min jahiliyya ma yarawna anna dinan afdalu min al-awthan mutanen ba su ganin akwai wani addini da ya fi bautar gunki gunki dai suke bauta faja'a bi furqanin farqa bihi bainal haqqi wal batil sai annabi ya zo da alfurqan mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa farqa bainal walidi wa waladihi sai wannan abin ya rabe tsakanin ɗa da uba an yi lokacin da ɗa musulmi uba ba musulmi ba uba musulmi ɗa ba musulmi ba hatta in kana rajul la yara walidahu wa waladahu har ya kasance mutum yana ganin ɗanai da mahaifinai wa akahu da ɗan uwa ne kafirin yana ganin su kafiri an yi lokacin da mutum yana musulmi ba ne ba musulmi ba mutum yana musulmi ɗa ne ba musulmi ba mutum yana musulmi ɗan uwa ne ba musulmi ba wala qad fata Allahu albihi lil iman shi kuma Allah ya buɗa ah, makullin zuciya ce ga imani yayi imani amma ga ƴan uwan shi ba su imani ba ya alamu annahu in halaka da kalan na mutum yana ji yana gani ya san in uba ne ya mutu ya yayi ya san in ɗa ne ya mutu ya yayi ya san in ɗan uwa ne ya mutu ya yayi fala taqiru ainihu. ido ne ba za su yi sanyi ba Allah ya ce ƙorata Allah ka sanya muna abinda ke sanya zukatanmu na mu da matanmu wannan ayat ce ke fassarawa yace ce wa huwa ya alamu annahu anna habibahu fi nar ya san masoyi ne wuce yayi yana ji yana gani ya san ɗane bai imani ba ga ya wuce yayi wa anna hallati qala Allah ta'ala kuma ita Allah yake nuni da yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ce wannan ita ayar ita Allah ke nuhi da waɗanda ke addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu daga abokan zamanmu da zuriyarmu abin da ke sanyaya idanu wannan hadisi ya cika shagadin Bukhari da musulun Bukhari da musulun ba su yi sai ba amma mun ji isnadi ne dun mazajen mazajen a sabu kutubu Sita ne a e, ga su ga wannan sahabin Migdal bin kasuwa da abinda Allah ke nufi da wannan ayar kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ɗa ne wuta yayi mutu yana gani baba ne wuta yayi shine ce Allah ke yabon cikin su masu addu'a suna cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina da wai ne ke cewa ya Allah ka bamu daga mazajen mu ko daga matayen mu azwaj jam'i ne na zauj zauj kuma a larabci na ɗaukan mace da namiji duka da an ce an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an kako daga Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa Zawuja a ƙarata ne a bada rabon gado domin a gane wanda ya rasu da kuma wanda aka bari za ka babba addu'ar da mutum zai yi shi ne addu'a Allah ya bashi ɗa na gari Allah ya bashi mata ta gari Allah ya ba da miji na gari za ka mutane da yawa sun gane komi kuɗin mijin da ki samu mai kuɗi in ba na gari ba ne ba ki sa'a ba komi kan matakka in ba ta gari ba ce ba ka yi sa'a ba ɗaya ma haka na ake so za ka mata da suke ta neman Allah ya ba su miji na gari daidai ne a wancan azumin kafin corona ana ta izgili da mata cewa suna roƙa Allah Allah ya ba su maza na gari Allah ya ba su maza na gari yanzu hankali kowa addu'a ke Allah ya dauke corona Allah ya dauke corona to ko cikin nan ayi addu'a kuma Allah ya kawo miji na gari ayi addu'a Allah ya kawo mata ta gari abokin zama na gari dan adam bai mallaki abin da yafi abokin zama na gari ba annabi ya ce dan adam bai mallaka ci ta kawo Allah ba abin da yafi mace ta gari wadda in ya kumoce ta yi mai da'a in ya kalle ta ta faranta mai rai in baya nan ta kiyaye mai dukiya ta ta kiyaye mai kanta ita ma mace ba ta mallaki bayan tsaron Allah abin da fi namiji na gari ba wanda zai kiyaye addini ne ya samu mata halal ci kuma ya koya mata ya koya mata addini sifa ta gaba sai Allah yake ce أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Allah ce ula'ika yi zaunar gofata ma sabaru wa'annan su ake saka da gorab saboda abin da suka yi haƙuri an aljanna suna cinkan wa'anda a gorab kamar yadda 'yan duniya ke cinkan tauraro gorab wani matsayi ne cikin aljanna wanda yake ƙololuwa ne to wa'anda ke da wa'annan siffofin da muka lissaho tun jiya su ne waɗanda ake saka ma da gorab a cikin aljanna bima sabaru saboda haƙurin da suka yi sai za mu iya yin waɗannan abubuwan da aka shimido in ba wanda ya yi haƙuri ba kamar yadda tafsirin wani shekaran jiya muka faɗi haƙuri ya kasu kashe uku haƙurin bauta ma Allah haƙurin haƙuri daga sabon Allah haƙurin kaddara daga ya kaddarorin Allah haƙuri daga kaddarorin Allah duk kuma wannan ya shiga cikin waɗanda abubuwan da muka lissafto wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama a cikin aljanna suna haduwa da gaisuwa da sallama tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah ya ce al'a gaisuwar su da suke haɗuwa da Allah shine salam salam salamu alaikum shi shine gaisuwar mutane aljanna Allah ya sa mu ciki Allah ya sa mu samu innan sifofin inda muka kasa Allah ya tumfaye muna Allah ya cika muna Allah ya muna afuwa ya muna rangwami kuma ya sa mu tsora da gaba ya kasance mun tabbata mun samu wa'annan sifofin wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama a cikin aljanna suna haɗuwa da gaisuwa suna haɗuwa da aminci khalidina fiha suna masu dawwama cikin aljanna hasunat mustaqarran kai aljanna ta kyautatu a matabbata wa muqaman da wurin zama ita aljanna ba a shiga a fita zaka muqaman ka zamna nan ka fita nan ka yi can haka ake nufi zaka aljanna ta kyautatu duk abin da aka ce kai cikin aljanna ya kyautatu Allah ya bamu aljanna ta zama matabbata gare mu kul ma ya abu bikum qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a فقد كذبتم فسوف يكون لزاما <clears throat> Allah ce kul ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ku ce Allah ubangiji na ba zai kula da ku ba don addu'ar da kuka yi ba wannan shine fa'ida addu'a ai ta addu'a na kiran Allah Allah ba zai fita batun ka ba in kana kira ne Allah ba zai tozarta ka ba zai wulakanta ka ba in kana addu'a ko dai an samu nan take a baka ko a dunguje maka wani bala'i ko a aje maka ita girman ta ka ganta lahira daga duk wanda ya roki Allah Allah ya ansa ya aji ko dai ya aje dunguje ma domin addu'a ibada ce in Allah ya ansa ka samu babban rabo duk wanda ya roki Allah Allah ya ansa to ko dai ya biya mai bukata kai wannan lokacin ko ya ije mai wani musiba da ita ko kuma ya je lahira ya ganta za ka addu'a da ake abin kwarai ne mun saba da addu'a a garuruwanmu kuma abin kwarai ne mu cigaba da addu'a mu cigaba da rukun Allah mu roƙai zaman lafiya mu roƙai lafiya da zaman lafiya mu roƙai kwanciyar hankali mu roƙai fitin nun da tashi hankali da suke ta aukuwa a zajajen isa da sabon birni a jihar katsina a jihar zamfara da wasu jihohi na arewa maso yammacin ƙasar nan da arewacin ƙasar nan ma gaba ɗaya Allah ya kawo muna sauƙin su jiya abin da Allah ya ce kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'aukum kace ubangiji na baya kula da ku in bancin addu'o'in da kuke faqad kazzabtum amma fa ku mutanen makka kun karyata mutuna wannan sura ta makka ce Allah yana jan hankalin mutanen makka Allah ce fa sawfa yakunu lizama to za ku samu azaba mai nazinta ku a ranar alkiyama in ba ku tubu ba a nan duniya ga ka tsaryata Allah babu kyawu za ka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da neman zaman lafiya mu ci gaba da neman kwanciyar hankali a ƙasarmu mu ci gaba da nema a jihanmu mu ci gaba da nema a 'ya'yanmu da iyalanmu duk cikin abubuwan da Allah ya siffanta na bayan Allah mai rama ya ce masu addu'a ma kansu da matansu da 'ya'yansu zaka addu'a babban abu ne ga mumini bai kamata a ce mumini yayi sake da addu'a ba in za a yi cikin ladubin addu'a a roƙi Allah shi kaɗai kada haɗa shi da komai wajen tarayya ya roƙe shi shi kaɗai ya fi ya ansa ya fi ya karɓa kuma ta fi ta zama ibada anan muka kawo ƙarshen wannan surat kuma da haka bana muka kawo ƙarshen tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala mun kawo daidai gaba da a ayi addu'a muna roƙo Allah abinda muka faɗo daidai Allah ya ba mu lada ta yi kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatanmu Allah ya shafe shi cikin littafanmu Allah abinda muka faɗi daidai ya ansa ya sa mu gan ranar alkiyama kuskure da muka yi ta yi da yawa wannan don ƙarancin ilimi ne don ƙarancin experience ne kuma Allah mai gafara ne mai jinƙai ne in muka roƙe na gafarta muna muna roƙe ngonin shi dukkanin shi ya gafarta muna akwai tambayoyi da ya kamata mu ansa bayan mu ansa kila ko su sako ta wani wani da ya kamata mu isar ga masu saurari insha Allah na mana Allah ya saka da alkhairi mallam muna da tambayoyi kamar haka mai wannan tambaya ke cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da mafi bitan alkhairi a bisa wannan ayyuka na alkhairi da kuke kokari a ko da yaushe tambaya ta ne malam dan Allah ne ya matsayin jayin a musulunci ma'ana rina gashi da wasu samari ke yi yin jayin a musulunci baya da laifi in ba da baki aka yi ba da kowane launi aka yi aka rina gashi ya kasance an rina shi eh, yana da furfura ne ko don baya da furfura ne in ya da furfura ne ma bai kamata a bar shi ba kamata a yi jayin in shi koma wata kala hadisi ya tabbata cikin sahih muslim lokacin da annabi sallallahu ya je makka sai dina abubakar ya kawo mai baban shi sai zo baban sai dina abubakar fari fadda shi ne ko ina sai annabi ya ce halla gayyartum hadha sawada wa jannata halla wa sawada annabi ya ce ina dai kun canza wannan farin kun nisantar da shi baki watan da an canza an saye kalar lalle lalle ko yayi kalar brown ko yayi wani kala amma dai ka ai dayin ya koma baki zaka ba a dayin gashi ko na mace ko na namiji ko na babba ko na karami ko mai furfura ko wanda bai furfura ba a dayin da baki amma ana iya dayin da wata kala babu laifi wallahu ta'ala alam ina cikin fikihun da har yanzu mutanen mu ba su fahimta ba fikihun gyara gashi cewa ana gyara gashi gashi yayi yayi kyawu ah, wasu su ga gayu yayi yawa an ci a gyara gashi wata na taɓa wa'azi wani waje ce ya tsaya kamar wankin man gashi gashi da shampo wani gashi wanki da shampo yanzu ai a ce namiji ya samu kai da shampo shampo shine man wanke gashi ba sabulu ba sabulu shine man wanke fata duk abin da ke halarta mutum ya sa sabulu ya so sabulu naira hamsin ko naira ɗari ya wanke fata kai shi ka sa ya kawo shampo ya wanke gashi ne. man sabulu ba a yi shiro a wanke kai ba an yi ne a wanke fata matsayi ne a wanke kamar man sabu omo da ake cewa omo shi kuma ya shi don wanke wanke da sauran wanke abubuwa shi kuma shampoo don wanke gashi shi kuma sabulu don wanke wanke sauran sauran jiki allajinar da'ima duk yi fatawa cewa yana wanke gashi da shampoo ana gyara gashi in ma baka iya bari ne in baka ya kuma sai dandruff ya zo sai kaya ta zo sai ka je wajen baba yanzu kana da wani eh, cuta a doka a sama wani ya ji tafiya haka don ka ana dayin gashi ana sa gashi ya yi kyawo annabi ya ga wanda gashi ne ya kace kace ce ko ka ɗauki nan ko ka gyara shi ka kula da shi ko kuma ka aske shi annabi cikin abin da ya fi komi kyau a gai ne ne gashi akwai abin da ke ma alfarar wata annabi ya tashi tashi gashi ne raba shi biyu kai rabi ya yoge ta dama rabi ya yoge ta hagu yana nan cikin shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi tsakiya ta yaba tsakiya yana walƙiya ake ce fara rabin gashi ya yi gefe ya kawo a kafada rabin gashi ya kawo a kafada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka dayin gashi bai da laifi amma dayin ne da baki shine annabi ya ce wajen naftumu husawa ku nisantar da shi baki wallahu ta'ala malam yana tambaya ke cewa malam idan na yi tafiya zan iya hada sallah ina zaune a gidan da na sauka akwai sabanin malamai ga wanda wanda in ya sauka yana iya hada sallah ko bai iya hada sallah mafi yawan malamai sun tafi akan cewa rusta hada sallah tana ga mai tafiya a hanya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanyar tabuka ya yi hada magariba da isha'i zahar da al'asar amma bayan ya kai ya zamna a makka to abin da yake cika sallah ta yake misali babban misali shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aikin haji da yake ya je zama amina azhar lokacin ta yake ba hadawa yake ba la'asar lokacin ta yake magariba lokacin ta yake isha'i lokacin ta yake bancin kuma kasar yake a aikin hajji kasar yake wanda yake matsayin matafi yake amma azhar sai ya ta daidai lokacin ta la'asar ya ta daidai lokacin ta magariba isha'i amma a arafa sai ya hada azhar da la'asar saboda me saboda lokacin addu'a ne za a tashi aika addu'a a muzdalifa sai ya hada magariba da isha'i amma amina duk kwanakin mina baya hade azhar da la'asar sai shekul islam bin taimiyya yana da magana mai tsawo aka haka haka da kayan duk sun tafi akan cewa lallai za a yi kowace sallah lokacin ta bayan sun sauka ya fi zama daidai akwai masu raya ana iya haɗewa saboda wani lafazi na hadisin abu dawuda daga kisar ta buka ya nuna cewa iza na zala iza na zala nan mafi yawan malamai sun sashi ya sauka a hanya ne hanyar tafiya ne amma wasu malamai sun ce ta tun ya sauka ga hanya yana haka to akwai halarci a yaka zaka wanda ya yi kafa mai inkari yana da waɗanda suke gani ana yi amma dai kauli mafi inganci shine kada a yi wallahu ta'ala ala mana wannan ke tambaya yaushe ne aka fara ake fara kabbarorin idil fitr kuma yaushe ne ake karewa sannan a bayyane za a yi kowa a asirce ana fara kabbarorin idil fitr da an ga wata da an ce an ga wata ya 29 yayi ko kuma 'yan ta faɗi ran 30 Allah ce wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun idan za a fara kabbara yaushe ake karewa idan liman ya fito sallar idi da ya fito an kare a sallah wannan sallar idil fitr da liman ya fito an gama kabbarori yaushe ake farawa da rana ta faɗi ran 29 ko kuma aka ga da rana ta faɗi ran 30 ko aka ga wata ran 29 ake farawa kuma a ƙare idan liman ya fito za a tada sallah wallahu ta'ala malam wannan ke cewa dan Allah malam me hukuncin wanda ya taho karatu daga wata jiha sai ya kama yin kasar har ya koma gida yana da dama ya kama yin kasar domin tahowa yayi karatu ya zo zai komawa a ƙasar ba ƙayyade ko kwana nawa ba ne ko shekara nawa ne yana halatta a ƙayyade yana halatta mutum ya ta ƙasar muddin da yana matsayin matafiyi wannan shine ƙauli wanda yake da inganci ƙaulin muhakkikin wannan ƙaulin ya fita cikin mazhabobi guda hudu duka amma dai kauli ne na ya bi dalili yana nuna haka da haka babu laifi ko ya yi haka Allah ta'ala malam wannan ke cewa menene hukuncin azumin wanda shinkafa ce abincinsa amma sai ya fitar da hatsi a matsayin zakatul fitr sannan malam ko ya halatta in so shinkafar na fitar wa kaina ni kadai saboda a gidanmu hatsi suke fitar mana Eh na farko abinda aka shekaru ana ci shi ya kamata a yi zakatun fere da shi da aka an shekaru ana cin shinkafa shinkafa ya kamata sai dai wani bai da fannin shinkafar da suka isa 'ya'ya ne da yawa ga 'ya'yan nan na ji daɗin tambayar nan da kai cewa ka fi san makanta duk wanda ya balaga shi waje bai fi san makai ne mutane suna sake da abubuwa addini da yawa duk wanda ya balaga ya isa ɗaukar lada shi kamata ai ku aka ci da kai to ai wanda an wajibi a ciyar shi aka fi sama da sace fanya kai ba wajibi bane a ciyar da kai gidanku bayan ka balaga in ka balaga bai wajaba ba sai ya wajaba ka ciyar da kanka haka ina kira ga samari su taimaka ma iyayensu wajen fidda zakatul fitr in kana iya fidda ko da gidan ka ci abinci sai ka ce wawan kai ka dauke ba kanka zaka fi san ma kanka zakatul fitr in ma zaka iya taimaka mai to sannan ka a fituwa ka taimaka mai a fitar haka ya kamata don ka ya kusa mari da a cikin gida da zakatul fitr da layya sai fi kowa sakaci da ita sai kowa ya ga kamar sai ya yi aure sai abin koma al'ada ya tashi da zama addini da ka balaga yadda azumin ramadana baka cewa ka bari sai kai aure kai azumin ramadana haka ita ma zakatul fitr zaka fitan ma kanka kaka dora ma babanka idan baya iyawa haka malayya kaka dora ma babanka idan baya iyawa ya kamata kai azikka don haka da shinkafa ya kamata in shinkafa aka shekaru ana ci kama wani bai da zarafin shinkafa in ya fitar da gero ta yi wallahu ta'ala ala malam wannan ke cewa na kasance bana biyar sallar masallaci kuma na yi sahur sai an ka yi kira na yi raka a kuma bacci nake yi sai na yi sallar asuba ina ina idarwa shi malam babu laifi a sallata don ba a tayar da salloli ba na gode Allah ya saka eh babu laifi musamman kila in mace ce wadda ba wajibi ce je masallaci don haka ba dole ta da salloli ba an yi kira sallah kina iya sadda sallah ke sallaki wallahu ta'ala malam wannan ke cewa Allah gafarta malam wanda yayi zina da matar aure ya tuba sai ya ji ana cewa wai tuban shi bai karfu ba sai ya nemi mijinta mijin matar da ya zina da ita gafara alam mai gaskiyar wannan watan abubuwan da suka shafi haƙƙin wani wani baya yafewa don ka tuban ka tsakaninka da Allah muna kyautar tun yayi ka dinga ilhahi kana dagewa kana ta roƙon Allah amma alaƙin mijinta da yake da shi wannan kuma yana nan alhakin shi yana a kanka don ka me ya kamata ka yi ka kyautata mai hadde musamman in ka san safi shi hali ka yi mai yadda in ka san zai ci wannan abin zai ji wani bakin ciki a rayuwa kai kai ka yi shi kuma ya ji wani farin ciki a rayuwa kai ka fi sai cikin wani kunci ka yi mai wani taimakawa ka yi mai addu'a ka kyautata mai sannan ka fi sauraron je inda Allah muna fata Allah ya muku hisabi mai sauki wallahu ta'ala ala wannan ke cewa mai azumi kafin a sha ruwa ya kamata ya addu'a ko sai an sha ruwa eh bayan an sha ruwa addu'a mafi yawancin zo tana nuna sai an sha ruwa kamar zahaba zama fi zai, wa sallatul uruqu wa sabata fi limadhi don haka ya yi an sha ruwa shi ne ya kamata a yi addu'a in an yi kafin shan ruwa ana jira shan ruwa shi ma ba laifi ba ne amma dai kila ya fi tabbata a yi bayan an sha ruwa wallahu ta'ala malam wannan ke cewa shin ko ya halatta mutum ya shigo masallaci da asuba ya riski liman za a ta da sallah ya raka asal fajri a'a a wannan lokacin a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat ya inganta da wannan lafazin akwai idza uqimatis salatu fala salata illa al wannan shi fi shahara akwai shi lafazin la salata idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat za ka yan da sallah cikin masallaci ko jam'in wata sallah ba ku yi a baya wasu na haka na ana sallah wani wani masallacin da ake sallar tarawih kana cikin sallar tarawih sun zo ba samu isha ba su kuma bayan masallaci su yi sallar isha ba a haka ne ya tsaye da sallah babu wata sallah sai wadda aka tsayar ba ka da liman ya tabbata dole a bishi wallahu ta'ala ya ce malam dan Allah ka ƙara yin bayani domin na sha ganin mutane da yawa za su zo daidai lokacin da ake iƙama ko an gama iƙama an shiga cikin sallah kaga suna kabbarta za su yi nafila wallahi malam wasu har daga a ɗaya suke rasawa dalilin yin nafilar ba daidai ba ne bayanin da ni na baya shine cewa babu sal ibn hazam az-zahiri yana ganin ko tahiyya ka kai ya ka fara iqama sallar ka ta kai shaka yake gane ta kana cikin tahiyya misali ka shigo masallaci kafin liman ya kabbata sallah kana rakta fajr kana cikin tahiyya kawai ta ga ce Allahu akbar Allahu akbar shikenan ta kai babu wani sallama da zakai sallah ta baci wanda ba shi ba suna ganin cewa ba daidai bane ka yi sallah daidai lokacin da liman yake yake kan baki tashi za ka ba daidai bane mu ji tsoron Allah mu daina wallahu ta'ala malam wannan ke cewa malam na yi azumi ranar da zan ga jini na na al'ada to amma malam sai nake jin wani abu kamar jini amma ina duba sai na ga ruwa ne sai aka kira sallah sai na ji wani abun ina duba sai na ga jinin ne don Allah malam wannan ruwan yana cikin al'ada ne idan lokacin al'ada kine yana cikin al'ada idan al'ada ki ta yi kina jira al'ada kowane lokaci tun karfe goma na safe kina jira sha ɗaya sha biyu duk lokacin da ya zo bai yi latti ba kayan a sha ruwa sai wasu ruwa suka zo shi kenan al'ada ki ta zo wayannan ruwan ba su halatta ki sallah ba za ki sallah ba kin ga wannan ruwan wayannan ruwan sun kare miki azumi duk abinda mai halar ba ta yi wannan ruwan in sun zo ba za ta yi ba alama ne in lokacin al'ada ya yi ba dole sai jini ya fito ba duk abin da ya fito dole sai wani abu ya fito amma duk abin da ya fito wanda yake dangin jini ne matsayin su daya wallahu ta'ala mala wannan ke cewa shi malam menene bambancin tahajjud da tarawihi suna ne wannan ana ce mata tahajjud kuna ta tarawih wallahu ala na malam wannan ke cewa mallan ya halatta mutum yayi saukan alqur'ani yayi tawassuli da ladar ga mahaifansa kuma suna raye ya halatta ya karanta qur'ani ya musu addu'a Allah ya ji dan su Allah ya musu rahama wallahu ta'ala malam wannan ke cewa shi wajibi ne dole mutum sai ya canza hanyar da ya je sallar idi idan zai dawo kuma sai ya canza hanyar idi mallan dole ne wannan ba dole bane sai ya canza amma dai sunna ne abu ne mai ƙarfi annabi sai ya kasance yana canza hanyar idi in zai dawo kuma ibn qayyim a cikin zabi ma'ad yi magana game da fa'idodi da hikimomin yin haka cikin su wasu malamai sun ce domin ya ga miskinai a wata hanya daban ya ba su kyauta ba saɓani hanyar ya tafi wasu ce domin hanyoyin biyu su mai shaidu wannan hanyar ta ce na ga ya tafi idi wannan hanyar ta ce na ga ya dawo wasu ka ce domin a ga yawan yawan musulmi kafirai su ga yawan musulmi a wannan kwararon a wani kwararo su ga yawan musulmi suna dawowa ala kulle halin canza hanya suna ne mai karfi kuma ya kamata a yi hakan malayin wannan ke cewa wani addu'o'i ne ake karantawa ranar idi sai wannan me addu'o'i ake karantawa ranar idi ranar idi bai inganta ga wata addu'a ke kantata da ake karantawa ranar idi ba amma dai ana ana addu'o'in da suka samu kuma ana ana ambaton Allah ranar ambaton Allah ne ayyamu aklin wa shubin wa zikr wa zikr ala ayyamu aklin wa shubin wa zikr lahi kabe da annabi ya ambaci ayyamu tashrik hadisi ingantacce zaka ambaton Allah ake kabbarori ake a sallah babba wannan kuma mun faɗi inda ake tsaye da kabbarori zaka ambaton Allah da aka yayi wallahu ta'ala alam malam wannan ke cewa malam menene hukuncin yin nafila gabanin sallar idi ne hukuncin yin nafila gabanin sallar idi ana yi yanzu misali sallar idi nan da za a yi za a yi nafila gabaninta ba a babu wani hadisi da ya ce ba a sallah gabanin nafila gabanin sallar idi me yasa ba a yi saboda ba masallaci ake ba mun yi bayanin tahiyatul masjid kwanaki in an shigo masallaci dole sai an yi sallah raka'a biyu kafin a zauna mun yi shi kila kancin jiya ne ko shekaran jiya ne hmm. ba ma sallar idi fa kun idi ake yi sai wasu ka aza gaba ɗaya ba a yin nafila raka'a biyu don haka idan aka yi sallah cikin masallaci ma ba za su yi ba su kuskure ne duk wanda ya shigo masallaci yanzu misali a jihar Sokoto an ce za a yi sallar Idi a cikin masallatai dole ne ta yi wannan raka'a biyu ne duk wanda ya shiga cikin masallaci ta yi wannan raka'a biyu ita matsayin dole take sannan a fakon idi misali inda fakon idi ake ana yi ko ba a yi in mutum ya ga dama ya yi in ya ga dama kai babu wani hani kai ya yi babu wani hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga idi an fita fakon idi ka ayi raka'a biyu me yake aukuwa abin da yake aukuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan raka'o'in guda biyu baya yin su kafin idi baya yin su kafin juma'a kafin juma'a ba a taɓa wasu annabi ya a biyu ba har kafin ilmiyarsa saboda yana shigowa aka da sallah annabi yana shigowa min yake hawa yana shigowa sallar idi sai a da sallah yana shigowa sallar sallar juma'a sai a da sallah don ka a sallar idi annabi bai taɓa a biyu ba a sallar juma'a annabi bai taɓa sallar raka'a biyu amma ana yi ko a fakon idi ka gada maka raka'a biyu babu abin da ke hanawa a fakon idi can waje in ka zo ka ce kada ka tashi kai sallar ka tana babu laifi babu hani daga annabi sallallahu alaihi kawai shi bai yi bane kamar yadda bai yi na jumu'a ba domin shi babba ne yana shigowa ake farawa shi babba ne yana shigowa bari yake zuwa ya hau ba tsaya yake jira ba don shi abbe yi ba za ka yanzu da za a sallar idi a cikin masallacin juma'a duk wanda ya shiga cikin masallacin juma'a sai ya raka a biyu ta tsaye da masjid da jira liman ya zo wallahu ta'ala malam wannan ke tambayar cewa ko yana halatta na fitar da zakatul fitri da kuɗi a'a auli mafi inganci baya halatta sabarin hanafiya cewa fi suwa da kuɗi domin annabi sallallahu ya wajabta ta a matsayin abinci ne don haka abinci ake fitarwa Allahu ta'ala wannan wannan ke cewa ko yana halatta dan mamin aure a rana daya a rana biyu kisa ɗaura ma to babu mata juna. nan ko ki da mata juna yana halarta <laughs> yana halarta mana amma ko ki ba ta surakin ta da ba a daura aure da ban ko ta aure ka sa limamin guda ya daura mu aure da su biyu Allah alam shikenan mun gama to yayi to abinda muka fari daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu na farko za mu yi kira ga mutane su fidda zakatul fitr zakatul fitr wajibi ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ana fidda ta sa'i na abinci ga mace da namiji da babba da karami da ɗa da bawa hadis na nan cikin sayin bukari da muslim daga abdullahi bin umar kuma an yi rangwame ana iya fita da ita kwana biyu kafin sallah kamar da zai cikin bukari da muslim ko kwana uku kafin sallah kamar da zai cikin musnad imamu ahmad cewa abdullahi bin umar ya kasance na yin haka don haka mu yi kokari mu kisuwa ta fi zama wajibi a wannan lokacin da ake covid-19 mutane suna cikin matsala mutane suna cikin tsanani ya fi a taimaka musu da ita sannan tana magani guda biyu kamar da annabi ya ce na farko ga mai azumi tana mai maganin ya sassan magana da ya yi tana mai maganin kuma zunubai ƙanana da ya yi sannan kuma su kuma tar abinci ce ga miskinai ga ka bai kamata ran idi a ga miskini yana fara ba ɗayan biyu ko dai mutane sun ƙi fidda zakatun fele ko kuma shi makwaɗaici ne barin kuɗi yake yi amma duk mai bara an ce wai lura ce yana sai samu abin da ya ci to a ta kace fidda zakatun fidir kowa ya fisuwa an kai mai gida ne yana da zakatun fidir ta mutane da yawa bai kamata ya fito ba ya mai da addinin musulunci addinin addinin bara Allah ya ba mu ikon taimakawa na biyu akwai godiya da ya kamata in yi ga jama'ar jihar Sokoto da yawansu alhamdulillah bana gwargwado abin da muka gani an taimaki talakawa da yawa tsakanin gwamnati da 'yan siyasa da ngos ƙungiyoyin sa kai da masu kuɗi sun yi tallafi bana da yawa ga wa'inda ba su da muna ta gani a facebook muna ta gani a kafafen watsa labarai muna ta gani da idonmu ana biya wasu marayu ana ta ba su tallafi wannan abin yabawa ne ana ta kira jama'a masu kuɗi a taimaka to in sun ya kamata kuma a yaba musu a gode musu a roƙi Allah ya ƙara mu duke su albarka duk wayanda suka taimako a wannan azumin Allah ya ƙara mu duke su albarka wayanda ba su ba Allah ya ba su ikon taimakawa taimakon da aka yi ba an ce ya isa bane amma gargado jama'a sun taimaka kuma an ga taimakon da suka yi Allah ya ƙara ba da ikon taimakawa abu na gaba muna gani a wasu kafafen watsa labarai suna sanarwa cewa za a yi fati ran sallah za a kira mawaka da makida muna kira ga wayannan kafafen watsa labarai su tsoron Allah su daina kada su yi wannan abin sannan muna kira ga gwamnati kada ta bari su yi duk gwamnati ta hana a yi tarawihi aka ansa mata a hana a yi tasiri a tara mutane aka ansa a hana a yi tofakon idi duk jama'a suka ansa to bai kamata a haɗa rawa baran sallah domin duk abin da ake gudu na haɗuwar tasiri haɗuwar tarawihi da tahajjud haɗuwar idi irin wannan wadda ta fita muni ne muna gani a nta nigeria ya ce an sassauta yan level 14 to above su je aiki ran monday da wednesday da friday an bari bankuna su fito su yi amma an hana sai a ce coci-coci sai a ce masallatai sai a ce makarantu sai a ce club-club fitowa a yi party shine clubbing duk fatin da aka fito aka yi na sallah an saba ma dokar federal government an saba dokar state government kuma muna fatan mu ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta dauki mataki irin wanda ya kamata a dauka ga duk wanda suka yi taron fati taron fati haɗuwa aka yi da juna a haɗa jiki da juna yare an yi azumi 30 an yi azumi 29 an kawo a ce wani za a gayyato ni mawaki a bata musu azumi an yi gudun corona an ki fitowa sallar tarawih da tahajjud a haɗu da corona wajen wa'annan abubuwan na tabbata gwamnati ba za ta bari a haka ba in ta bari a haka ta gaskata masu cewa sallah ɗaya ce ake so a hana mun daɗe muna cewa mutane wannan corona gaskiya ce ba sharrin yahudawa ba ne ba sallah ake so a hana ba gwamnatota suna biyar maslaha ne amma mun da aka bari aka yi fati mun tabbata sharrin yahudawa ne sallah ce ake so a hana da tahajjud da tafsiri da idi don haka muna kira ga waɗannan gidajen kawon watsa labarai kada su yadda su yi muna kira ga ncdc kada su bari a yi wannan muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya kada a bari a yi wannan fati da ake cewa za a yi na sallah ta ala ta sanarwa kafafen watsa labarai muna kira ga waɗanda suke shirya waɗannan su ji tsoron allah su daina muna kira ga iyaye muna kira ga masu faɗa a ji da malamai su yi tsaye su ga cewa ba a yi wannan abin ba godiya allah ya kamata mu yi kuma mu roƙe shi wannan yanayin da muke ciki Allah ya sa ya tafi bancin haka muna godiya ga waɗanda suka taimaka Allah ta wata shi shine wanda ya cincinta a farawa godiya domin shi taimaka mu ne ba mu ikon yin wannan tafsirin na bana kuma alhamdulillah muka yi shi lafiya muka gama lafiya kamar yadda ni addu'a ɗazu abuwa da muka yi na kuskure waɗanda suka fi yawa muna fata Allah ya yace muna na daidai kuma Allah ya karɓa gaba ɗaya akwai wasu mutane da ya kamata a yi magodiya aiki da cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah akan su akwai malam Hassan Mu'azu wanda yake shi ya dage da yi wannan tafsirin kuma kullun tare da shake wannan tafsirin duk wata shawara da ya gani yana tsaye yana bada ita cewa a yi ta ina roƙo Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya sa saboda Allah ya yi kuma saboda Allah muka yi duka ya karfafe mu gaba daya akwai alaran ma shi ma wata ran ka gani ya dauki azumi biyu amma dai haka yake daurewa wata ran ya haɗa ci Qur'ani da kyau amma wata ya ci kokowa da aya ya kai ya kawo duk ba don koyi ba saboda nauyin azumi amma dai bai taba saba muna ba taba zuwa nan ina jiran alaran ma ba Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya wa zuriya albarka akwai wayanda suka ɗauki nauyin kawo muku masu ɗaukar hoto su tace su yi duk ƙoƙari ba wannan ba eh, duk karanci karancin da muka yi akwai yakubu jafar akwai mansur jafar akwai ah, abdulrazak umar wayannan yaren da'awata suna da kashi mai yawa na lada a ciki duk abubuwan da ake na yadawa kuma sun kasance suna yin wannan abin ya kubu jafar tun ban taba ganin ba ban san shi ba sai dai ga ya aza ina ingila lokaci yana karatu sai ga bidiyo na suna yawo ya gunce wajeje da adda fa'ida yana sakawa mutane manya da ƙananan suna ta jin daɗi irin wa'annan abubuwan ina fata Allah ya saka musu da alkhairi iyayensu da suka basu su suna min wannan hidima su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan cikin mizanin ayyukansu na kwarai. akwai mutane da yawa da suka tallafa wajen ganin tafsirin na akwai malam mukta gonga daga gidan rediyon kalifat fm akwai nasir babi daga gidan rediyon garkuwa fm akwai mutane da yawa da suka yi kokari da ma'aikatan gidan sunna tv da ma'aikatan afirka tv 3 da ma'aikatan manara tv da sauransu da suke ta kokari wajen ganin cewa an aika tafsirin da an gama da na yi dan mintota kaɗan ba aika ba za ga ma'aikatan gidan tv sun kira ni ma'aikatan gidan suna tv akwai muhammad da ɗaya jikir ba aika ba yana buguwa ya ce malam ba mu gane yau ba wanda za a sakawa da sauransu da malam sani na manara tv da dr habib na tijjani habib na afirka TV ciri da sauran ma'aikata da malam isa na Bishan fm dukkaninsu suna kokari wajen ganin cewa wannan tasirin ya kawo muku muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai mutanen da suka sa dukiyarsu suka ɗauki nauyin waɗannan abubuwan akwai waɗanda suka yi alƙawari da inda shari'i kaɗin faɗi sunansu so suka ɗauki alƙawari suka nanata su ba zan faɗi sunansu ba amma Allah ya san su Allah ya saka musu da alkhairi akwai a honorable Dr. Sagir Bafarawa da yana kallon wannan tafsirin ya ga muna yi da mimbari a baya ya je sa aka yi bana ya ce ya kamata ya ce malam digital malam ne ya kamata a samu digital tafsiri baya a samu ya je sa aka yi wannan banan muna fata Allah ya saka mishi da alkhairi duk da suka ba da shawarwari da mahaifana da kullum suke saurari wannan tafsirin kuma suke bani shawarwari kuma suke addu'a ina roƙo Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya sa aikin nan da muke lada ta kai gare su akwai wanda suka ce ba sai an faɗi sunan su ba to su ma dai Allah ya saka musu da alkhairi cikin su akwai honorable Samad da Suki commissioner of finance da Sokoto ya taimaka sosai wajen ganin wannan tafsiri ya kama mutane a wasu gidajen kafafen watsa labarai shi ma ya ce ba sai an faɗi sunan ba amma dai muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi da ya tsawainiyar da ya doka Allah ya ta kurakurai akwai gwamnatin jihar sokoto karkashin jagorancin right honorable aminu waziri tambuwal su suka ɗauki nauyin kawo wannan tafsirin a vision fm muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi akwai sanata aliyu magatakar da wamako wanda shi ya ɗauki nauyin kawo wannan tafsirin a alu tv muna roƙon allah tabaraka wata'ala ya saka mishi da alkhairi akwai wasu da suka tallafa nan da can ganin abin ya zo wa'inda ba su so a faɗi sunansu alhaji garba randi alhaji siraju kure da sauransu dai wa'inda tabbas ba su so a faɗi sunansu muna roƙo allah ta baraka Allah ya saka musu da alkhairi dukkaninsu allah ya biya su allah ya sa aljanna ce makoma da sauran mutanen da suka kai da kawo akwai malam yusuf akwai su munawwar akwai su bello akwai su abubakar duk sun yi kai da kawo wajen ganin abubuwa ya kawo da malam usman wa mako. wanda shi ya ji min wannan tafsirin a shekarun da suka wuce ya yi kamawa da yawa bana kuma corona ta hana tafiya ina da gayyato ta cikin azumi da zan yi NTA Ramadan lecture a Kaduna zan yi NTA Ramadan lecture a Sokoto zan yi wasu lectures da a gayyata in yi a cikin ramadan da dushi zai gayyata zai kama ne amma kuma dai korona ta hana ita kan korona mu Allah ya wace ta Allah ya sa karshen ta kenan wanda suka mutu Allah ya sa sun yi shahada wayanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya dukkanin wayanda suka yi mana fata alheri da wanda suka yi bugowa da wanda suka yi ba da shawarori muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi sai Allah ya haɗa mu wata shekara idan muna da rabon kaiwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh